Ranar Good Friday ko kuma Vendredi Saint a Faransance na daga cikin mahimman ranakun shekara a wajen mabiya addinin Kirista, abin da sa ake kiranta Juma'a mai mahimmanci. Kasancewarta wacce ke nuna zagayewar ranar da Annabi Isa alaihi salam ya rasa ransa da nufin ceto kamar yadda Pastor Abdulkader Korau na cocin Eglise Assemblée de Dieu ta unguwar Nouveau da ke birnin Yamai ya ƙarin bayani. Yesu Almasihu ya zo ya mutu an gicciye shi ba cikin ya wani laifi ba a sabili da mu ne ya mutu wannan mutuwar tashi kuma a kan shi ya ɗauki dukkan abun da an na zunubin mu ya ɗauke shi saboda mi saboda mu mu samu fansa saboda mu mu samu inci don ku wannan rana ma'anarta kenan saboda mu samu wurin ban gaskiya a gare shi mu samu ya shiga mulkin Allah an gicciye shi ranar juma'a amma ranar lahadi da safe ya tashi daga matattu. Ranar kan zama wata damar yawaita ibada domin neman albarkar Ubangiji har ila yau ga Pastor Abdulkader. Eh, Assembly Radio abinda muke yi shine karanta suwa da addu'o'i ne muke ta yi kan magana na eh, mutuwar Yesu almasihu ta shi daga matattu. Amma kowane iyali yana da shirin da za shi na yin wannan hidima hidima ta sallah kuma abinda za mu tunar da kirista ko na nan ne ko na duniya ne mu kauce ma duk abubuwa na asha duk abin da zai sa kuma mu hada cikin zunubi wannan mu kauce mishi ya zamanto mun shirya zukatanmu gaban ubangiji mun samu sulhu da shi jima'a tare da mu kasance muna cikin wannan sulhu tare da su mu samu zaman lahiya mu kasance masu ba da zaman lahiya wani abin da ke ƙara fayyace mahimmancin wannan lokaci kristoci na ɗariƙar katolika a nasu ɓangare kan kammala azumin da suke gudanarwa a tsawon kwanaki arba'in na kowace shekara a wata rana mai kamar ta yau adamu mai daji wani matashin krista a majami'ar iglis evangelic na ɗaukar wannan juma'a ta good friday da mahimmancin gaske ina kira zuwa ga 'yan uwana abokanina ah, matasa kada mu da lokaci na yin wata rayuwa da bata cancanta ba a matsayin kirista wanda kira mai tsarki da ka yana kira mu da mu rayuwar tsarki mu yi tattalin rayuwar tsarki a matsayin na matasa mu kiyaye shan miyagun ƙwayoyi mu koyayi zuwa wuraren da bai kamata ba. A bana bukukuwan sallar Ista ko Pak na zuwa a wani lokacin da Nijar da al'ummarta suka fuskanci kalubale da dama sakamakon hatsaniyar siyasar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Adamu mai daji na alfahari da tasirin addu'o'i kan yanayin da aka shiga a ƙasar saboda haka za su ƙara azama a kan irin wannan aiki. Farkon abin akwai ban tsoro amma muna Allah godiya da duk da yanayin da faru ƙasar mai wata takwas muna yi Allah godiya domin muna nan da rai da lafiya alherinsa da haka muna yi godiya domin tsaronsa. Wata lokaci ne na sallah ba na cin abinci kaɗai ba ko kuma sa tufafi amma ya Allah godiya akan alheransa masu yawa waɗanda suka fara da ceto da rai da lafiyar tsaro kamar yadda aka saba kristoci za su hallara a majami'u domin raya dare a wannan juma'a kafin su ci gaba da addu'o'i a ranar lahadin da ke tafe yayin da ranar litinin ɗaya ga watan afrilu wato ranar sallar pak ko kuma ista ke zama ranar hutu a wajen ma'aikata a hukunce sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar